'yan siyasar jami'ar apc a jihar gombe sun ce basu amince da tsohon gwamnan jihar muhammad danjuma goje a matsayin ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin jam'iyyar na kasa ba kamar yadda abubakar aliyu ya shaida mini a hira ta da shi sunana abubakar aliyu ni ne na takarar gwamna a jam'iyyar cpc a dubu biyu da goma sha daya ina ɗaya daga cikin waɗanda major na nemi mu yi magana da gidan rediyon ku ne faɗakar da 'yan uwana 'yan apc irin wasu abubuwa da suke faruwa wanda ne na farko muna cikin shirye-shiryen mu haɗa shugabanci na riko kwatsam sai gashi an ɗauki su waye suka ba shi wannan mukami Igoji ya kira mitin na yan gombe a Abuja wai za su haɗa shugabanci na riko. Ni na ce ba zan je ba saboda al'amari duka in na jam'iyya ne kuma da ya shafi jihar Gombe ya kamata mu zo mu yi a Gombe. Amma ba za a ɗauki al'amarin Gombe a je a bi ka'ida a bi demokuraɗiyya a yi wa jama'a adalci ba za a kada a yi naɗi irin wanda pdp suka saba. kaftin bala jibrin kakakin jami'ar apc ne ya ce ba za a bari rikicin da ke tsakanin dan juma goje da abubakar aliyu ya kawo musu cikas a jihar ta gombe ba ba za a bari rikici da ke tsakanin dan juma goje da aliyu abubakar kawo mana cikas kwace jihar gombe daga hannun jam'iyyar pdp da take mulki a can yanzu ba duk abin da za a yi za a yi shi a zauna sai an samu masalaha a cikin abu a ina ganin ba ma wai shi abokan aliyu ne kawai ba akwai sauran yan jam'iyya ma da dama kowaye ma a ciki za a taru sai an yi ta insha Allah muna nan mu bakwai ne shugabanni na ƙasa wanda muka fito daga yankin arewa maso gabas da ikon Allah za mu haɗu maslaha a jihar gombe da sauran jihohin mu da jihar arewa su gabas shi kansa gwamnan gombe ya san cewa yana kan lokacin aro da yanzu inda wani guguwa ta zo ba abin da zamu gani. wani abu da ya fito fili shine har yanzu dai shi tsohon gwamnan jihar muhammad danjuma goje bai fito fili ba domin bayyana cewa yana jam'iyyar apc abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya